jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio biyo ishirin ne muci kuma na karshe a wannan rana ta juma'a da fatan an yi cikin kushin lafiya ga jerin abin da muke dauke da su akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma za mu gabatar da sauran shirye mu da suka hada da shirin nan na afirka a yau ban sa kuma tafi da shirin nan na muryoyin masu saurare daga nan za mu kawo shirin nan na kesoshin rayuwa sannan kuma mu kama ko shirin amsoshin fikihu mu kalkare da shirin nan na duniyar mu a yau waɗanda su ne jiran abin da za a saurara da yadda Allah amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a 27 ga watan mayan shekara ta 2022 wanda ya daidai daga 26 ga watan shawwal na shekara ta 1443 hijira kamariya masu ware kuma san cewa shekaru 185 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 27 ga watan mayan shekara ta 1837 a ba hannu a tsakanin gwamnatin kasar faransa da kuma shugabannin masu gwamnatin kwatar yancin kai na kasar algeria abdulkadir aljazairi bayan mamayar kasar algeria a shekara ta 1832 amir abdulkadir aljazairi ya fara yunkurinsa na korar turawan faransa ya mulkin mallaka da ƙasar algeria kuma ya samu nasarori masu tarin yawa a kansu wannan ya tilasta ma faransawan sulhuntawa da shi yarjejeniyar dai ta kunshi cewa turawan mulkin mallaka za su miƙa dukkanin yankunan ƙasar algeria ga al'ummar ƙasar yayin da kuma tashoshin jiragen ruwa guda biyar na ƙasar ta algeria su ne kawai za su ci gaba da kasancewa a hannun faransa amma daga bisani kuma turawan sun saba alkawalin da suka yi wanda hakan ya sa a cikin shekara ta 1839 amir abdulkadir aljazairi ya sake shilanta yaƙi a kansu to amma sai dai a wannan karan morocco da tunisia sun taimaka ma turan mulkin mallaka na faransa domin kaddamar da yaƙi a kan ƙasar algeria wanda hakan ya sa amir abdulkadir bai samu nasara a wannan yaƙi ba sakamakon taron dangi da aka yi musu inda da ƙarshe dai alatilas ya mika kai turan faransa sun kame shi sun ɗaure shi na tsawon shekaru kafin daga bisani kuma suka sake shi bisa shar'in cewa zai fice daga algeria kuma ba zai sake dawowa kasar ba har zuwa ƙarshen rayuwarsa amir abdulkadir aljazairi ya rasu a birnin damascus na ƙasar syria a shekara ta 1883 yana da shekaru 75 a duniya da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 112 da suka gabata a rana irin ta yau wato 27 ga watan mayan shekara ta 1910 robert koch fitaccen likita ɗan ƙasar jamus wanda ya gano ƙwayar cutar shan inna ya rasu ya kammala karatunsa na jami'a a fannin likitanci sannan ya shiga bincike akan wasu cututtuka waɗanda suka haɗa da tarin tb malaria kwalara da kuma cutar ciwon daji wato kansa a shekara ta biyu ne ya gano ƙwayar cutar tarin tb sannan kuma daga baya ya je ƙasashen afirka ta kudu masar da kuma indiya domin gudanar da bincike akan cutar malaria kuma irin cututtukan da suke addabar mutane a waɗannan ƙasashe robert couch ya karbi kyautar nobel a shekara ta biyar sannan kuma rasu a rana irin ta yau a shekara ta goma.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamar, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. Gwamnatocin Rasha da China sun ki amincewa da daftarin kudurin Amurka a kan kore ta Arewa. Majalisar dokokin kasar Iraki ta zartar da wata doka ta haramta kwalla alaka da Isra'ila. A Najeriya kuwa an gudanar da zaɓukan fitar da gwani na gwamnoni na jam'iyyar APC. yanzu kuma ga labaran da ke dake a yin kada kuri'ar kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a ranar jiya alhamis rasha da china sun yi fatali da daftarin kudurin da amurka ta gabatar na fadar takunkumi wanda aka gabawa koriya ta arewa kasashe goma sha uku ne dai suka rage a majalisar waɗanda suka kada kuri'ar amincewa daftarin kudurin yayin da rasha da china suka yi fatali da hakan daftarin kudirin da ya kunshi allah wadai da harba makamai masu lizami da kore ta arewa ta yi a ranar 24 ga watan maris da kuma wasu gwaje-gwaje na makamai masu linzami wanda kasar koriya ta arewa ta yi daftarin kudirin ya ba da shawarar rage yawan danyen man fetur da ake samarwa ga kore ta arewa bisa ga kudiri na kasa da kasa a baya 'yan majalisar dokokin kasar iraki baki ɗayan su sun amince da daftarin ƙudurin dokar haram ta ƙwalla alaƙa da gwamnatin isra'ila kamfanin dalancin labaran iraki ya bayar da rahoton cewa a cewar daftarin ɗaya daga cikin mahimman batutuwa a wannan doka shine duk wani aiki na siyasa ko tsaro tattalin arziki fasaha al'adu wasanni kimiyya tare da gwamnatin isra'ila abu ne ba halastacce bisa dokar iraki ba wakilan kasar irakin sun kuma tarera taken nuna adawa da irin matakan da isra'il take dauka na cutar da al'ummar palestinu da kuma kita alfarmar wurare masu tsarki tun kafin wani lokacin da ya an gabatar da daftarin kudirin da nufin yin zama a kansa da kuma kada ƙuri'a bayan tattaunawa tsakanin 'yan majalisar dokokin kasar a jiya an zartar da kudirin tare da mayar da shi doka a cikin dokokin kasar iraki To jama'a masu rika da sha'afa labaran suna zo muku ne daga Hausa Radio BOH a birnin Tehran. Jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta kwana tana gudanar da zaben fitar da guni na masu neman takarar mukamin gwamna a karkashin jam'iyyar a wasu jihohin. Zaben da ya gudana lafiya yayin da wasu jihohin kuma aka fuskanci 'yan matsaloli waɗanda ba a rasa ba a tsakanin 'yan takarar. wasu gwamnonin sun samu damar ci gaba da kasancewa a jam'iyyar tasu domin yin takara a karo na biyu yanzu kuma aka sami sabbin fuskoki a wasu jihohin duk da cewa dai zaɓukan sun gudana lami lafiya amma dai wasu daga cikin 'yan takarar da ba su nasara ba sun kuka kan abin da suka kira magudi ko kuma nuna musu karfa-karfa a bangaren wasanni kuwa ƙungiyar ƙwallon kafa ta ac mila a ƙasar italiya ta nasarar ɗaukar kofin gasar serie a na bana kuma na goma sha tara a jimilla wanda rabon da ta lashe kofin tun bayan kakar wasa ta goma sha ɗaya kuma ta samu nasara ne bayan da ta doke kungiyar kwallon kafa ta sasulo da ci uku da nema a wasan mako na 38 na gasar a minti na goma sha bakwai da fara wasan ne da oliver groud ya ce kwallar farko sannan kuma ya kara ta biyu a minti na biyu. wannan nasara dai ta faranta wa magoya bayan kungiyar kwallon kafan ta AC e Milan ta kasar Italiya daukar kofin na Serie A na bana to jama'a masu saurare karshen labaran duniyar kenan To da labaran da aka saurari labaran duniya kuma sai sauran shirin inda zan fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyarmu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun yadda rundunar tsaron haɗin gwiwa ta ƙasa da ƙasa ta multinational joint tax force mnjtf da ke yaƙi da 'yan bindiga a yankin tafkin chadi tare da samun nasarar murƙushe 'yan ƙungiyar ta'addanci ta boko haram da ni sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. mahukunta a jamhuriyar Nijar sun fitar da sanarwar cewa rundunar sojin kasar da ke cikin rundunar haɗin gwiwa ta ƙasa da ƙasa da take yaƙi da 'yan bindiga a yankin tafkin Chadi ta yi nasarar halaka mayakan ƙungiyar Boko Haram fiye da arba'in a yankin na tafkin Chadi a sanarwar da mahukunta a jamhuriyar Nijar suka fitar tana ɗauke da cewa a tsakanin ranakun talata da laraba na wannan mako rundunar tsaron ƙasar ta yi nasarar kashe 'yan ƙungiyar ta'addanci ta boko haram fiye da arba'in da suke rayuwa a yankin tafkin chadi da ke tsakanin ƙasashen najeriya Nijar kamaru da chadi har ila yau ma'aikatar tsaron jamhuriyar ta niger ta fayyace batun gumurzun da aka yi tsakanin jami'an tsaron ta da mayakan ƙungiyar ta boko haram da cewa cewa a cikin dararen ranakun 24 da 25 na wannan wata na mayu da muke ciki kimanin mayakan kungiyar boko haram 100 a cikin manyan kwale-kwale hudu da kuma wasu kwale-kwale dauke da makamai sun kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan rundunar tsaron Nijar da suke yankin tafkin Chadi don haka rundunar tsaron Nijar suka mayar da martani tare da tilastawa mayakan kungiyar ta Boko Haram tserewa kuma da dama daga cikinsu sun halaka. sanarwar ta kara da cewa rundunar sojin Nijar ta bi sawun mayakan a yankin da gumurzun ya auku inda ta samu gawakin mayakan kungiyar ta Boko Haram kimanin arba'in tare da kwasar ganimar makamai gami da gano rumbun bama-bamai da kayayyakin yaƙi daban-daban. A ɓangaren rundunar sojin jamhuriyar Nijar sojoji bakwai ne suka samu raunuka sakamakon tashin wasu nakiyoyi akan hanyar su a lokacin da suke fatattakar mayakan kungiyar ta Boko Haram kamar yadda da kamfanin dillancin labaran afp ya habarto a bangare guda kuma rundunar tsaron haɗin gwiwa ta ƙasa da ƙasa ta multinational joint tax force mnjtf da ke yaƙi da 'yan bindiga a yankin tafkin chadi a bangaren ƙasar najeriya ta sanar da kashe mayakan ƙungiyar boko haram kimanin 300 a yankin a cikin makonnin baya-bayan nan a bayanin da ke fitowa daga garin maiduguri fadar mulkin jihar borno a shiyar arewa maso gabashin tarayyar najeriya daga bakin kakakin rundunar sojin haɗin gwiwa ta ƙasa kasa da ƙasa a Najeriya, Lieutenant Colonel Kamaruddin Adegoke ya bayyana cewa tarin mayakan ƙungiyar ta Boko Haram da suka kai ɗari uku an halaka su ne a gumurzu daban-daban a cikin makonnin baya-bayan nan kuma rundunar sojin haɗin gwiwar ta tantance ayyukanta da dabarun yaƙi domin shirya wani muhimmin mataki na gaba kanal adegoke ya kara da cewa sun lura kan cewa a halin yanzu 'yan ta'adda sun fi dogaro da salon yaƙi ta hanyar dasa bama-bamai da suke har hadawa da hannu kuma tuni an ɗauki matakin magance makircin su har ila yau kanal kamaruddin ya fayyace cewar asamaman da suka gudanar sun samu nasarar gano masana'antu guda hudu da 'yan ta'adda suke amfani da su wajen har hada bama-bamai kuma sun ruguza su baki daya kakakin rundunar sojin haɗin gwiwar ya kuma ƙara da cewa fiye da mayakan ƙungiyar boko haram da iyalansu dubu hamsin da biyu ne suka miƙa wuya ya zuwa yanzu a yankunan da suke ƙarƙashin kulawar rundunar haɗin gwiwa ta ƙasa da ƙasa kamar yadda kakakin rundunar na sojin haɗin gwiwar kamaruddin adegoke ya bayyana cewa sojojin rundunarsa akalla guda shida ne suka rasa rayukansu gami da wani farar hula guda tare da jikatan wani adadi na sojojin gumurzun baya-bayan nan kuma wasu daga cikin waɗanda suka samu raunukan sun fara warkewa sosai ita dai rundunar sojin haɗin gwiwa ta ƙasa da ƙasa ta multinational joint tax force mnjft da ke yaƙi da 'yan bindigan ƙungiyar boko haram a yankin tafkin chadi sun fito ne daga kasashen najeriya niger kamaru chadi da kuma benin an dai kirkiro wannan tawagar tsaro ne a matsayin rundunar najeriya kadai a shekarar 1994 a lokacin gwamnatin marigayi general sani abacha domin dakile ayyukan 'yan fashi da makami da kuma sauƙaƙa zirga-zirga a kan iyakokin ƙasar a shiyar arewa sannan a shekara ta 1998 an faɗaɗa rundunar da ta haɗa da runduna daga ƙasashen niger da chadi da suke makwabtaka da najeriya da nufin tunkarar matsalolin tsaro a yankin tafkin chadi kuma a wancan lokaci hirkwatar rundunar tana garin bagani na jihar borno a shiyar arewa maso gabashin najeriya tun a shekara ta 2009 ne aka fara samun bullar rikicin boko haram kamar yadda kungiyoyin islama masu ikirarin jihadi suka kara yin kamari da faɗaɗa ayyukansu tun a shekara ta 2000 zuwa 2010 kuma a wancan lokaci kungiyar boko haram a najeriya da ansaruddin asalafi a jihadi a ƙasar mali su ne suka fi shahara don haka a watan afrilun shekara ta 2012 aka ƙara gudanar da gyaran fuska ga ayyukan rundunar haɗin gwiwa ta mnjft zuwa ayyukan yaƙi da ta'addanci a watan janairun shekara ta 2015 hedikwatar rundunar sojin haɗin gwiwa ta mnjtf da ke garin baga a ƙasar najeriya ta fuskanci matsalar mamaya daga mayakan ƙungiyar boko haram tare da aiwatar da kisan kiyashi ga mazauna garin tare da lalata muhallinsu lamarin da ya tilasta wa jama'a gudun hijira wasu rahotanni suna bayyana cewa sojojin rundunar haɗin gwiwa ta mnjtf sun fuskanci jerin hare-hare ba ƙaƙƙautawa daga mayakan kungiyar ta'addanci ta boko haram lamarin da ya tilasta musu tserewa daga herkwatan don haka mahukunta suka sake sabon shiri da tsarin siyasan tunkarar 'yan ta'addan boko haram ta hanyar faɗaɗa rundunar sojin mnjtf tare da ƙara musu ƙarfi da kuzarin aiki wanda ya haifar da ci gaba cikin sauri ciki har da faɗaɗa adadin dakarun da ayyukansu kuma aka mayar da herkwatar rundunar haɗin gwiwar zuwa birnin injamena fadar mulkin kasar chadi a wani rahoto da cibiyar ma'at don zaman lafiya da ci gaba da kuma 'yancin ɗan adam da ke ƙasar masar ta fitar kan shahararrun ayyukan ta'addanci da ƙoƙarin magance su a nahiyar afirka tun a watan satumban shekara ta 2020 rahoton yana ɗauke da cewa akwai ƙasashen afirka goma sha shida da suka fuskanci hare-haren ta'addanci tare da janyo hasarar rayukan ɗaruruwan mutane rahoton cibiyar ya ƙara da cewa ƙungiyar ta'addanci ta boko haram da ke da cibiya a tarayyar najeriya tana daga cikin ƙungiyoyin 'yan ta'adda da suka fi yawan aiwatar da kashe-kashen gilla kan mutane a shekarun baya sannan ƙungiyar al ta ƙasar somaliya da take rufa mata baya hakika karuwar ayyukan kungiyoyin ta'addanci da suke nahiyar afirka misalin kungiyar boko haram a najeriya da'ish a libya alka'ida a yammacin afirka da arewacin sahara shababul mujahidin a somaliya ansaruddin a salafi a jihadi a kasar mali da harkatar tauhid wa jihad a yammacin afirka suna daga cikin dalilan munin yanayi a nahiyar afirka musamman yadda ake samun haɗin kai a tsakanin kungiyoyin wajen gudanar da ayyukan barna da ta'addanci kasuwanci a mahangar kwararru kan harkar tsaro nahiyar afirka ta zame matattar kungiyoyin 'yan ta'adda ne saboda wasu dalilai masu yawa muhimmai daga cikinsu su ne raunin matakan tsaro a kasashe da yawa na nahiyar rashin taimakekeniya ko raunin haɗin gwiwa kan harkar tsaro a tsakanin kasashen yankin sakaci wajen barin kungiyoyin har su yi ƙarfi a fuskar samun kuɗaɗe da makamai lamarin da ke janyo taɓarɓarewar harkar tattalin arzikin ƙasashe da dama na yankin hakika kungiyar boko haram da ke tarayyar najeriya ta zame wata babbar barazana a fagen ayyukan ta'addanci a yankin yammacin afirka inda take aiwatar da munanan hare-haren wuce gona da iri kan fararen hula a cikin kasar da kuma kasashen da suke makwabtaka da najeriya misalin niger kamaru da chadi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 yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. Hassan barka ne ke muku lalimar marhaban a cikin wani sabon shirin na muryoyin ku masu saurare. shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin muku tuwo a kwarya kama daga tattalin arziki, al'adu, siyasa, tsaro da dai sauransu. Ga dai malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum gidan rediyon Tehran mai farin jini mai alfarma mai ba mu dama domin mu bayyana ra'ayinmu ko kuma mu bayyana abin da ke ci mana tuwo a kwarya. A yau ina son in yi magana ne a matsayina na shugaban kungiyar muryar talaka a Najeriya Ahmad Ladan Girkau a Kyaba lokal Gaman Jihar Sokoton Najeriya. A gaskiya wannan karfafa mana da shugaba Muhammadu Buhari ke son ya yi mana wani karhi na cajin mu idan muna kiran waya domin taimaka mu marasa karhi to gaskiya ni abin da ke gani wannan dokar ba ta yi ba kuma mu 'yan Najeriya mu karbe ta ba domin ba ta yiwuwa a ce sai cikin kuɗaɗen da muke kira sannan za a zo a ce mana wai ciki ne za a ɗebe wasu kuɗaɗe domin ɗai a taho a yi mana abin da bai kamata ba kira na ya kamata 'yan majalisar najeriya da dukkan wanda ke da hannu akan a wannan lamari to su gaggawa jiya wannan abin mu dai ba mu goyi baya ba na gode ahmad ladan assalamu alaikum sashi hausa na muryar jamhuriyar musulunci na iran sunana usman da ta gail mawuro jalo da nan ganin yamai a jamhuriyar niger to yau zan bayyana ra'ayina ne dangance da ziyarar da shugaban kasar jamus ya kawo kasashen ga namu na afirka na yana ta ziyarce ziyarcen sojojinsu da suka tara a nan kasashen ga namu na afirka to mu dai ba mu ga amfanin wannan ziyara domin yau dai sama da shekara nawa ma kusan goma sojojin ga suna nan amma ba su barkata muna komi ba amma dai fiye da yadda suka sami kasashenmu abun da yake faruwa kenan yanzu yanzu muna cikin ha'ula ina matsalan tsaro saboda haka wannan ziyara abun da yake ribatan su ne suke yi mu babu wani riba da muke samu Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa gidan rediyo Iran Hausa Musulunci. na Sahabi Ibrahim dan auta daga Abuja babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. A yau ina so ku bani dama domin in yi tsokaci akan matsalolin da kasar mu Najeriya take fuskanta musamman ta fannin matsalar tattalin arziki da matsalar tsaro. Matsalar da zan fara da ita ita ce matsala akan matsalar tsaro da kuma abubuwan da suke yi nuni da kamar bangaren kabilanci shine tribalism. Zan tuna lokacin da wata al'ananniya ta yi batanci ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a Sokoto wata yarinya mai suna Dubura a kwalejin Shehu Shagare da ke Sokoto duk wani mai fada a ji a Najeriya da sauransu shugabannin Kiristoci da shugabannin mahadda Sultan da Sokoto sun fito suna Allah wata akan wannan al'amarin to abun da muke jan hankali gare su yanzu haka yan kungiyar iPhone masu rajan kafa kasar Biafra sun kaddamar da wani mummunan hari ga yan uwan hausa mazauna annan da inda su a karamar hukumar Orombo sun inda da su kashe yan arewa mutum goma sha biyu ciki har da wata mata harira mai dauke da ciki wata tara da 'ya'yanta guda hudu abun takaici amma har yanzu baka ji wani wanda ya fito ya allah wadda ya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu sashen hassan da biyar jamhuriyar jamfure musulunci iran mai magana isu ne madatte da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai na jamfure nijar to yana so ku bani dama ya jinjina ga jami'an tsaron mu na jamfure nijar dangance da wata nasara da suka yi akan yan bindiga to muna fatan za su su ƙara matsa kaimi domin hakika duwan da yi nasara a kan shi shi ma kuma yana fama ya yi nasara a kan kenan wannan ya nuna cewa mun gani da gaske ake kuma allah ƙara ƙarfin gwiwa a kan abin da ake yi na alheri kuma allah ya shiga tsakanin nagari da mugu da fata allah ba mu zama lahiya nijar najeriya da ma afirka baki ɗaya na gode biyu ta tashi lahiya mai magana isu mai maratai da magaran jamhuriyar nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashi Hausa na gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Kabiru Sula Usman daga nan bakin kasuwar Taransa da Magaram. To tsokaci na yau zan yi shi ne akan hukumomin Gambia da suke neman gurfana da tsohon shugaban kasa Yaya Jami a gaban kuliya dan saboda zargin shi da ake da wuri duke talakawa da kuma cin zarafin yan kasa. To wannan abu da hukumomin Gambia suke neman su yayi daidai ko muna na da shi dan saboda irin haka ya zama zakaran gwajin dafi ga duk shugaban da ya mulki ya wawure duke talakawa da a kamo shi a hukunta tashi ko da ya bar mulki shekara 20 to ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurari daga nan rediyo hausa biyu voh muke zuwa muku malami na gaba bismillah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio musulunci radio iran radio mai albarka yau tsokacin da muke son yi bisa jihar mu ta agadas bisa ga bakin haure waɗanda suke na agadas saboda fitowar da suka yi sun yi hayaniya an samu da banna kaɗan an yi dan kone-kone ofishin da ke kula da su ɗan dan kone shi da wajen 'yan sanda shine muke kira ga jagorori na wannan jiha ta agadas da na gargajiya ya kamata su ɗauki matakai kwarai saboda wannan yin su ya kai na hudu suna suna irin wannan zanga-zanga bisa wasu haƙoƙinsu da aka danne musu kenan su ne muke kira ga jagorori na galgajiya da na bariki su ɗauki matakai kwarai bisa ga wa'annan bakin haure wa'anda suke nan jihar mu ta agadas saboda wannan hayaniya da suke yi ba mai ka alheri ba ce saboda ba a san abin da za ya zuwa ya zo ba zuwa gaba ya kamata a kawo ƙarshen wannan al'amura in ɗauka su za a yi a maida su a duke su a maida su in kuma bukatocin da ya kamata a biya musu ne a biya musu bukatocin su muku magana alkasun baba lima a har daga jihar agadas salamu alaikum rediyo tehran jamhuriyar musulunci kuna tare da mai sauraron ku yau da kullum ilis wanda aka fi sani da ilis firizi na kulabar a yanzu ce da take agadas jamhuriyar nijar eh, ra'ayina da zan bayyana dangance da hukumomi na nigeria gaba ɗaya ma dangance da wannan bayan allah wanda suke eh, aka yi garkuwa da su daga cikin jirgin nan eh, wanda ya hoto daga kaduna zuwa abuja to ya kamata hukumomi baki ɗaya na nigeria tun daga kan gwamnati zuwa gwamnati gwamnonin jihohi da dukkan wanda ke da ruwa da tsaki game da haka a yi kokari wanga bayan allah da aka kama ku gwamnati nauyi ne yake bisa kanku na cewa ku bi duk hanyoyin da za ku bi ku ga bayan allah ga sun samu sun kubuta da rayuwarsu sun hoto sun samu yanci kamar yadda kowane bil'adama yake rayuwa Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gidan radio Iran mai magana a Hassan Laji Umar daga birnin da magaramin na jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da ziyarar da minista mai kula da hako da ruwan sha ya kawo a nan. To abin da za mu ce wannan ziyarar ta minista Allah ya sa ita ce za ta kawo ƙarshen wannan matsatsalin namu na ruwa a birnin da magara tunda ba yau ba ba jiya ba duk gwamnatin da ta hau alkawalin da za ta mana kenan in na hau zan magance muku matsalar ruwan sha amma har yanzu har gobe har jibi wannan matsalar muna nan tare da ita na gode ku tashi lafiya mai magana hassan laji umar daga birnin da magara na jamhuriyar nijar mai magana baba ya da mustapha inuwa murya ina so in gaya wa hukuntanmu na murya kullum dai abin da muke magana a kai wahalar ruwa da muke fuskanta a garinmu na murya wallahi iyayenmu da kakannin da kannanmu da yayyanmu duka a rayuwarmu a neman ruwa take karewa kuma kullum magajin garinmu yana kallo ya kamata magajin gari in ka ji wannan sakon dan Allah ka taimaka assalamu alaikum wa rahmatullah da wa barakatuhu biyu hausa barka da barka da aiki kuna magana da abubakar nafiru daga nan birnin agadas to zan tsokaci a bisa kasa ta ta nijar mun wanga lamari namu na nijar mun gaza gane hukumomu mu ba mu san da muka dosa ba ba ba mu san batan mu ba har yanzu mulkin gashi ana yi ba a sayar da ake yin shi ba na talakawan ba a sayar da ake yi musu daɗi ba tun mu da al'amarin namu na Nijar sai addu'a da kuna kai kukan mu ga Allah kullum mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu boh hausa sunana abdulaziz prezi daga birnin da magaram a jamhuriyar Nijar. to ni dai yau ra'ayina shine akan matasanmu na afirka gabaki ɗayansu bisa kan yawan shaye-shaye da yake ƙara kamari a yanzu gaskiya abin buma jin shi ya kamata a ce a ɗauki mataki jami'an tsaro su ɗauki mataki uwayen yara su ɗauki mataki tare da masu garurruka na unguwanni da kuma na ƙauyuka bai kamata ba a ce ne yawan shaye-shaye yana mana yawa a cikin kasashen na afirka musamman ma kasa ta niger abubuwan gaskiya ba jin daɗin saurari saboda ya ga yara mata ƙanana sun shiga halin ha'ula'i musamman ma iya mace bai kamata ba ta tsinci kanta a irin wannan hali ina kira ga uwayen yara sosai a bisa ƙoƙarin da suke na jawo hankulan iya matasa da kuma ɗiyanmu maza da mata malaman mu na addinin musulunci suna bakin ƙoƙarin su gaskiya ya kamata a ce a ɗauki gaggawa gaggawan mataki magance wannan abubuwa sunana abdulaziz brizi daga damagaram a jamhuriyar nijar BOH Hausa mai magana Sanusi Madatai da magaram jamhuriyar Nijar na shigo shirin ne ina son ku bani dama in mi kai gore jinjina zuwa ga sojojin ƙasar mu ta jamhuriyar Nijar bisa wani samamai da suka kai a sansanin yan ta'adda a yammacin kasar tamu wato a jihar Talabiyar mai iyaka da kasar Burkina Faso a wannan hari ko in ce a wannan samamai da suka kai Allah ya ba su nasarar hallaka yan ta'addan kimanin kusan mutum 60 tare da lalata kayan yaƙi da sansanonin na mayakan jihadi gaskiya wannan wannan nasara da sojojin kasar mu suke samu akan mayakan shahadi hakan ba ƙaramin faranta mana rage ke ba ta wannan dama muna kira ga gwamnatin kasar mu ta kara ma sojojin kasar mu ta jamhuriyar Nijar horo da kayan aiki wanda zamanin su yake ci a yanzu ta yanda za su fafata da duk wani mai neman ta da zaune tsaye a tsakanin al'umma ina fatan za ku tashi lafiya biyu ohh hausa ni ne sami su maɗatai daga nan shahar magaram a jamhuriyar Nijar. assalamu alaikum gidan radio bihot hausa suna na tasiri unguwar tudu da magaram nijar yau ra'ayina kan tattaunawa da shugabannin kasashen afirka suka nemi a yi da kasar rasha dangane da wasu kaya da suka makale a kasar sakamakon rikicin da yake gudana tsakanin ukraine da rasha wannan abu ne mai kyau kwarai da gaske ya kamata a ce an tattauna danganin kayan nan sun fito sun zo kasashenmu kuma a samu sauƙin tsadar kayayyakin abinci musamman ma dangin su fulawa su alkama su mai da dai sauransu na gode gidan radio biyu ta hausa daga tasiri unguwar tudu da magaram nijar salamu alaikum radio biyu hausa ta yi kuna tare da shi ta tayar daga nan a gada jamhuriyar nijar a bani dama in jinjina ga sojojin na ƙasa ta jamhuriyar nijar dangance da wata gagarumar nasara da suka samu akan 'yan ta'adda na kashe su sama ga sittin ko kuma ce kusan 60 to ubangiji allah ya ƙara taimakawa kuma muna musu jinjina juna muna kara musu kuzari da fatan kuma shugabanni za su kula da su kuma za su kula da kayayyakin da suke aiki da su na zamani assalamu alaikum wa rahmatullah ma'aikatan biyoyi hausa radio musulunci ta iran mai magana ya kuba mai aski ba da raka a jihar da magaran muna matukar godiya da kuke bamu dama mu tofa albarkacin bakin mu inda a yau zan yi tsokaci akan tallafin asusun kasashen afirka da ya ba da ya ware dala miliyan guda da rabi domin tallafawa manoma miliyan ashirin hakan ya yi daidai mun yi matukar farin ciki kuma yana da kyau a kai shi inda ya dace kowa ba wanda suka dace su rarraba kamar masu garuruwa don su suka san talaka talakawan da suke tsananin bukata amma idan aka ba wannan manyan shugabannin za su handa ma su sa a su su rubuta a takarda su ce an ba kowa da kowa. to da hakan ne ma muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa nake cewa mu huta lafiya. yanzu kuma sai shirin nan na kisoshin rayuwa. Isoshin rayuwa. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kisoshin rayuwa wanda ni Zainab Bashir ke gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanta muku wannan littafi mai suna matasan mu wanda marubuciya na Rabi Zango ta rubuta to kuma yadda ka sani ma za mu dora daga inda muka tsaya. kokarin rafa su ta tsautsayi sa abdallah ya buga masa wani karfe a kai shi ne ya fada a sume ne fa sauran abokansa suka je suka kira 'yan sanda shi ne aka kama abdallah shi kuma aka nufi asibiti da shi tun da azuma muna asibiti shi ya sa ban zo na fada da wuri ba sai yanzu da ya farfaɗo likita ya ce babu wata damuwa zuwa gobe da safe za a sallame shi shi ne na ce bara na zo na faɗa saboda akwai kudaden da za a biya salati mami ta fara yi hawaye suna zuba daga idanunta abba kuwa shiru ya yi saboda tsabar takaici wannan shine kusan karo na uku da aka kai abdallah police station akan rigimar kwallo abdulhakim ya ce abba dan allah mu je a fiddo yaya kasan yan yan sandan nan ba su da imani wallahi dukansa za su yi abba ta ce abba don allah ku je a fiddo sa na san ko abinci ba za su ba shi ba tsaki abaye yana faɗin wallahi ba zan je ciro sa ba gara ya kwana ya ji yadda ake ji a police station dama saboda ya ga bai taɓa kwana ba shi yasa yake jawo mana fitina kala kala ni tun da nake wata rigima ta taɓa ban haɗa ni da 'yan sanda ne bari a ce wai an kai ni an kulle kawai saboda na haihu shi kenan sai a ringa jefa ni cikin fitina ai ba shi kaɗai na haifa ba haka ya ga sauran 'yan uwansa suna yi shine babba a gidan nan kuma shi ne wanda ya fi kowa jawo mani fitina tun abdallah yana karami nake fama da wannan bakar zuciyar tasa yanzu ma ya mallaki hankalinsa ba zan huta ba to ai shekarunsa sun kai ya ɗauki kowane hukunci wallahi idan ya ci gaba da kulle ni zan barsa duniya ta koya masa hankali matsuwa mami ta tana kuka ta rike hannunsa tana ba shi hakuri sosai take kuka hakan yasa hankalin abba ya tashi ka mota yana faɗin ya isa haka mamin amal kamar yadda kike son abdallah ni ma haka nake son sa amma dole sai mun nuna masa fushinmu wannan shine soyayyar za mu je amma sai gobe gara ya san cewar mun ji haushin abin da ya yi hakan zai sa ya gyara kuskurensa yanzu bara mu je can asibitin domin mu ba mu iyayen yaron hakuri kuma na biya kuɗaɗen jijina kai ta yi tana faɗin na gode kallon abdulhakim ya yi ya ce mu je asibitin suna zuwa asibitin wajen likita suka je ana a nan yake faɗa masu babu wata matsala kawai bugewa ce da ya yi sai dan fashewar da gefen goshinsa ya yi abba ya ce mun gode yanzu ina takardar magungunan da za a siya miƙa masa takardar ya yi tare da sauran bill ɗin da zai biya bayan sun fito ya ba mu abdulhakim ya je siyo magunguna shi kuma suka nufi ɗakin mara lafiyar shi da kabir hakuri sosai ya ba mahaifin yaron tare da duba mara lafiyan mahaifin yaron ya ce ai ba komai alhaji yara ne ka haife su ba ka haifi halin su ba wannan kwallon jarabar haka muke fama da ita ni ban so ma aka sako yan sanda a maganar ba in dai rigimar kwallo ce duk wanda yake da yaro ya saba jinta don allah alhaji mu je a karbo yaron abba ya ce kada ka damu ina so ya kwana zuwa gobe zan je can gara ya san ya yi laifi amma idan yana ganin duk lokacin da ya jawo rigima yana da masu tsaya masa to ba zai taɓa hankali ba jinjina kai mutumin ya yi yana faɗin haka ne allah ya kyauta gaba abba ya ce amin na gode za mu tafi gobe kafin a sallame ku za mu dawo godiya mutumin ya yi masu suka tafi tun abdullah yana sa ran zuwan su abban su har ya fara cire rai dan ya saba ana kawo sa police station ko minti talatin baya yi abban su yake zuwa kuma a bada belinsa ganin shiru babu wanda ya sa shi leƙawa yana faɗin yallaɓai zan yi sallah bude shi wani yayi raka shi inda zai yi alwala sardauna ne zaune da abokansa a majalisar su suna fira mubarak ne ya ce wai dan gana ina jamila fa tsaki sardauna ya ce zaka fara ko kai kullum idan baka faɗi jamila ba ka jin daɗi to ko dai son ta kake yi ne ne mata magana dariya sauran suka sa mubarak ya ce haba ya za a yi na so abin da ka so kawai na ga yadda ta damu da kai ne shi yasa nake yawan maganarta. ta sardauna ya ce uban wa ya faɗa maka ina son ta sani ya ce faɗa masa dai sardauna mubarak ya ce wallahi karya kake kana santa kawai dai kai ma baka baka sani ba ne sardauna ya ce tun da kai ne da zuciyata ai dole ka faɗi haka ni jamila tamkar kanwa take a wajena mubarak ya ce shi yasa ran nan da wani ya tsare ta da magana kaje. kana huci dariya suka ƙara kwashewa da ita tashi sardauna yana faɗin wallahi sa idan ka yayi yawa shi shikenan mutum ba zai sa ido akan kanwarsa ba mubarak ya ce eh gaskiya dole yaya ya sa ido akan kanwarsa allah ya taimaka hasken fitilar da suka gani ne yasa sardauna ya ce sai da safen ku na san malam ni dama tun da ban koma na ci abinci ba na san sai ya biyo sahuna shi yasa na fi so bayan sha'i na je na ci abinci kafin na fito to jama'a duka duka muku zo ƙarshen shirin namu ne yau sai Allah kai mu gobe za mu ci gaba inda muka tsaya a madadin gidan rediyon Hausa daga ƙarshen tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir ke cewa mu zama lafiya. Tunzu kuma ga shirin nan na amsoshin fikihu. amsoshin fikihu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na amsoshin fikihu idan masu sauraro na tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata mun kasance bisa ƙoƙarin amsa muku tambayoyi daban-daban waɗanda muka ɗauko takardu naku da kuka turo to amma sai muka kasance wata tambaya ta ɗau lokacin ta ɗauki gaba ɗayan mashirin na wancan satin da ya gabata saboda haka sai ya zama amsa ɗaya kurin muka iya muka iya bayarwa a wancan lokaci to amma yanzu insha Allah kamar inda nake gani ga tambayoyin a gabanmu bari mu fara da wannan yake cewa assalamu alaikum filin fikihu to wanda yake da filin fikihu ne amma dai amsoshin fikihu muke kiransa yake cewa eh, duk da cewa ni ba mabiyin mazhaban albait ba ne amma ina da abokai waɗanda muke tare da su kuma nakan ga idan an tashi yin sallah sai su yi wani abu wanda mu a mazhaban mu ta malikiya ba ma yi wannan ku shine sai na ga sun haɗe sallah azhar da la'asar in kuma muna tare da su ne magariba sai su yi magariba su yi isha wanda ya nuna cewa mu a gurinmu kamar suna yin sallah ne sau uku a rana maimakon sau biyar menene matsayin irin wannan ne a fikihun ita jafariya wannan tambaya ce mai muhimmanci kuma da a ce tun da kai ka ce ba ainihin mazhaban jafariya kake ba kuma kana tare da wayannan abokai naka kuma kana kallon yadda suke yi ai da ka fara tambayan su ban sani ba ko kuma kana ganin ka tambaye su ba za su baka amsa ba ne to amma ala'aiha tambayan da ka je hota cikin wannan shiri kuma ta wannan kafa ta wannan rediyo a voh to abinda za mu ba da amsa domin amfanuwan ba kai kaɗai ba kowa da kowa shine cewa idan aka ga wani mabiyin mazhaban ja'fariya ya tashi ya yi sallah azahar ya idar da sallah azahar sai kuma ya tashi ya yi ikama ya yi sallah la'asar ko kuma ya yi magariba yana idarwa ya tashi ya yi ikama ya yi sallar isha wannan abin da ya yi sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai hadisi wannan hadisin kuma kar ku ɗauka cewa hadisi ne da ya zo a cikin bangare na littattafan 'yan shi'a littattafan ahalin sunna kowa ya san da wannan hadisi cewa an samu manzo ba sau ɗaya ba ya yi wannan abu ya tashi ya yi sallar azahar sannan ya tashi ya yi sallar la'asar malaman da suka rawaito da hadisin suka ce ba tare da ruwan sama ba ba sanyi ba ba wani abu wanda ake tsoron ko ba za a iya samun lokaci a fito a sallar ainihin la'asar ɗin ko kuma isha din ba a'a manzo ya yi wannan kamar akwai wani guri ma da aka ce an ma tambaye shi sai yake cewa ya yi abin da ya dinnan domin kada ya kasance ya nauyayawa ko ya wahalar da al'ummarsa wato ruhsa ne kenan idan wannan abu annabi ya yi koda ko sau ɗaya ne to abin da yake a ma'anar sunna shine duk abin da annabi ya yi ko ya faɗa ko kuma ya ga ana yi ya shiru to kaga wannan abu ya koma ya zama sunna kenan to balle kuma tabbas cewa annabi ya yi wannan abun ba tare da wani dalili ba balle mutum ya ce ai akwai shi za a yi amma sai an samu ruwan sama ya barke mai yawa ana tsammanin ba za a iya fitowa a yi sallah kaza ba a'a babu zancen ruwan sama babu zancen dare ko wani abu na sanyi haka kurin aka ga annabi ya yi azar din shi yana idarwa ya tashi ya la'asar wa ala muhammadin wa alihi tahirin tun kuma sai shirinmu na ƙarshe shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau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 shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. ministan harkokin wajen kasar turkiya maulud kabus oglo ya ziyarci garin ramallah na falastinu a ranar talatar da ta gabata inda ya gana da shugaban hukumar cin kwarya kwarar gashin kan falastinawa mahmud abbas sannan ya shige zuwa haramtacciyar kasar isra'ila inda ya gana da jami'an gwamnatin yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida wannan ziyarar aiki na ministan harkokin wajen kasar turkiya oglo a falastinu da haramtacciyar kasar isra'ila isra'ila ita ce irinta ta farko tun tsawon fiye da shekaru goma sha biyar da suka gabata a yayin ziyararsa a garin ramallah na falastinu maulud kabos oglo ya tattauna da shugaban hukumar cin kwarya kwarar gashin kan falastinawa mahmud abbas da takwaransa riyad maliki a taron manema labarai da ya gudanar a garin ramallah da ministan harkokin hukumar kwarya kwaryar cin gashin kan falasinawa riyad almaliki ministan harkokin wajen kasar turkiya maulud Kabus oglo ya jaddada aniyar kasarsa na goyon bayan falasinu ba tare da yin la'akari da matsayinta na gudanar da alaka da haramtacciyar kasar isra'ila ba yana mai faici cewar gwamnatin turkiya za ta ci gaba da gudanar da alakarta da bangaren falasinu duk da matakin da ta ɗauka na kulla alaƙa ta kudda kudda haramtacciyar ƙasar isra'ila inda ya ƙara da cewa alaƙar turkiya da haramtacciyar ƙasar isra'ila ba za ta hana goyon bayan ƙasarsa ga al'ummar falastinu ba yana mai furci da cewa turkiya za ta ci gaba da tsayin daka wajen goyon bayan haƙoƙin al'ummar falastinu musamman ganin an kai ga kafa 'yantacciyar ƙasar falastinu mai cin gashin kanta a bangare guda kuma kafar watsa labaran gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta watsa labarin cewa ministan harkokin wajen kasar turkiya maulud kabus oglo ya fara ziyarar aiki ne a haramtacciyar kasar isra'ila tun a safiyar ranar laraba da ta gabata inda ya tattauna da jami'an gwamnatin yahudawan sahayoniya ƙarƙashin jagorancin takwaransa Yairu lafit tun kafin isar ministan harkokin wajen kasar turkiya maulud kabus oglu zuwa haramtacciyar kasar isra'ila kakakin ma'aikatar harkokin wajen gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila lior hayat ya bayyana ziyarar da cewa tana da muhimmanci sosai kuma wani bangare ne na bunƙasa alaƙa mai ƙarko tsakanin ƙasashen biyu ziyarar aiki da ministan harkokin wajen kasar turkiya maulud kabus oglu ya kai zuwa haramtacciyar kasar isra'ila tana zuwa ne bayan da shugaban kasar turkiya rajab tayyip erdogan ya karbi bakoncin shugaban haramtacciyar kasar isra'ila isaac herzog a birnin ankara fadar mulkin kasar ta turkiya a watan maris da ya gabata kasar turkiya da haramtacciyar kasar isra'ila suna kokarin gyara alakar da ke tsakaninsu ne tun bayan bullar sabani da rashin jituwa a tsakaninsu na tsawon lokaci inda a halin yanzu suke shirye-shiryen buɗe fagen taimakekeniya a tsakaninsu a bayan ganawar da ta gudana tsakanin ministan harkokin wajen kasar turkiya kabus oglu da ministan kula da harkokin yawon shakatawa a gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila yoil rezbozub a ranar larabar da ta gabata minista yoil rezbozub a shafinsa na totar ya bayyana jin daɗinsa da haɗuwa da ogulo a ziyarar da wani babban jami'in ƙasar turkiya ya kai zuwa haramtacciyar ƙasar isra'ila tun bayan tsawon shekaru fiye da goma sha biyar yana mai fahimci cewar a tattaunawarsa da kabus ogulu sun cimma muhimman matakai kan bunƙasa harkokin ƙasashensu musamman bunƙasa alaƙar jigilar jiragen saman matafiya daga haramtacciyar ƙasar isra'ila zuwa turkiya da haɓaka harkokin yawon shakatawa tsakanin ƙasashensu gami da bullo da wasu harkokin taimakekeniya a ɓangarorin masana'antu kamar yadda a zaman taron manema labarai da ya gudana tsakanin ministocin kasar turkiya da na haramtacciyar kasar isra'ila sun bayyana cewa alaka tsakanin gwamnatin turkiya da haramtacciyar kasar isra'ila za ta taimaka wa bangarorin biyu wajen warware saɓani da rashin jituwar da ta yi saura a tsakaninsu tare da ƙara buɗe fagen ci gaba da zaman tattaunawa kan tubalin girmama juna ministan harkokin wajen gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila yair lapid ya bayyana cewa alakar musayar kasuwanci tsakanin haramtacciyar kasar isra'ila da turkiya ta haura na tsaban kuɗi dalar amurka biliyan 8 a shekarar da ta gabata ta 2021 kamar yadda a wannan shekara ta 2022 ta fi na bariya misali yadda harkokin kasuwancin turkiya a cikin watanni hudun farkon wannan shekara ta doshi na tsaban kuɗi dalar amurka biliyan 1.8 inda a nashi bangaren ministan harkokin wajen ƙasar turkiya kabus ogulo ya bayyana tabbacinsa kan sake buɗe fagen zaman tattaunawa a fagen siyasa tsakanin turkiya da haramtacce ƙasar isra'ila lamarin da zai ƙara bunƙasa harkokin kasuwanci a tsakaninsu tun a watan fabrairun wannan shekara ce jaridar Hurriyat ta kasar turkiya ta fayyace cewar gwamnatin turkiyya tsawon shekara da rabi ta buɗe shafin tattaunawan sirri tsakaninta da wasu ƙasashen yankin gabas ta tsakiya ciki har da haramtacciyar ƙasar isra'ila da nufin samar da matsuguni ga ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas bayan yanke shawarar shirin sallamar ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas daga ƙasar turkiyya. a rahoton da jaridar ta kasar turkiya ta watsa ta bayyana cewa a wancan lokaci ana ci gaba da gudanar da zaman tattaunawa tsakanin gwamnatin turkiya da haramtacciyar kasar isra'ila kan yadda za a kori 'yan gwagwarmayan ƙungiyar hamas daga cikin kasar turkiya saboda shirin gwamnatin turkiya na ɗaukan matakin bayyana sake dawo da alakar ta karara a fili da haramtacciyar kasar isra'ila kuma mahukuntan turkiya sun sanar da kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas cewa ba zai yiwu jami'anta na bangaren sojin izzuddin kassam su ci gaba da zama a cikin kasar ta turkiya ba kuma turkiya ba za ta samar musu da taimakon da suke bukata ba a fagen yaki da bakar siyasar zaluncin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a wancan lokaci shafin watsa labaran haramtacciyar kasar isra'ila na walla ya habarta cewa wani jami'in gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya yi furuci da cewa haramtacciyar kasar isra'ila ta tsananta tattaunawa da bangaren gwamnatin turkiya musamman kan ziyarar da ake sa ran shugaban haramtacciyar kasar isra'ila isaac Arzog zai kai zuwa turkiya wannan jami'in gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya kara da jaddada cewa kusanci tsakanin haramtacciyar kasar isra'ila da kasar turkiya yana dauke da kalubale mai girma yana mai furuci da cewa ga misali suna ganin yadda turkiya take daukan nauyin 'yan ta'adda da ayyukan ta'addanci da suke tunkarar isra'ila inda abin nufi da 'yan ta'adda da ta'addanci su ne kasancewar wakilan kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas a kasar turkiya hakanan jaridar ta kasar ta turkiya ta hurriyat ta bayyana cewa akwai karo tsakanin maganganun da suke fitowa daga jami'an gwamnatin turkiya misali furucin da ministan harkokin wajen kasar turkiya maulud kabos ogulo ya yi a lokutan baya cewa idan har kasar turkiya ta kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila to turkiya ba za ta taba canza siyasar ta kan falasinawa ko juya musu baya ba kuma wannan furci na ministan harkokin wajen kasar turkiya yana zuwa ne kafin fara tattaunawa tsakanin gwamnatin turkiya da haramtacciyar kasar isra'ila kan shirye-shiryen ziyarar shugaban haramtacciyar kasar isra'ila isaac herzog zuwa kasar turkiya kamar yadda a halin yanzu ya jaddada wannan furuci nashi a ziyarar aikin da ya kai zuwa garin ramallah a ranar larabar da ta gabata na wannan mako kafin isarsa haramtacciyar kasar isra'ila abu mafi mahimmanci da jaridar hurriya ta kasar turkiya ta bijiro da shi a rahotonta shine yadda shugaban kasar turkiya rajab tayyip erdogan ya ɗauki matakin juya baya ga ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ba zato ba tsammani kuma tabbas kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa tana da hannu a wannan matakin juya baya ga ƙungiyar hamas babu makawa saboda kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ba zai yiwu ta zuba hannun jarinta na biliyoyin dalolin amurka a harkar tattalin arzikin kasar turkiya haka kawai ba ba tare da manufa ba inda ga dukkan alamu wannan manufa ita ce korar kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas daga cikin kasar turkiya musamman sakamakon mummunar gaba da kiyayya mai tsawon tarihi tsakanin haɗaɗɗiyar daular larabawa da kungiyar ihwanul musulmin ta muslim brotherhood wani ɗan adawar siyasar ƙasar turkiya yana cewa matakin bazata da shugaban ƙasar turkiya rajab tayyip erdogan ya ɗauka kan ƙungiyar hamas ya zo ne saboda ƙoƙarin kyautata alaƙarsa da ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila domin samun damar inganta tsare-tsaren da ya sanya a gaba a lokacin zaben turkiya bayan samun tabbacin farin jinin da yake da shi ya yi ƙasa sosai musamman bayan bullar matsalar tattalin arziki arziki da ke addabar kasar musamman yadda kimar kuɗin kasar turkiya lira ya faɗi ƙasa warwas da kuma irin halin kunci da al'ummar turkiya ta shiga sakamakon hauhawan farashin kayayyakin masarufi a kasar dan adawar siyasar ƙasar ta Turkiyya ya fayyace cewar shugaban Turkiyya rajab tayyip erdogan yana buƙatar kuɗaɗe daga kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da samun karɓuwa daga gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila domin samun farin jini kafin zaɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokokin Turkiyya da suke tafe a shekara ta 2023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 to don zamu gari sai Allah kai mu gobe da safe za a ji mu dauke don shirin kafin lokacin mutum kowa da kowa nake muku fatan alheri a wai gari cikin koshin lafiya